One Arewa TV. Tashar ku zaɓin ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu masoya ne kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kowa tashi lafiya Allah sa haka amin. Am ni a iya tunani na a lissafi na duk wanda ya san kai san waye kai san labarin ka ba zai ɗauko takarda haka yana karanta labarin ka ba. sai ya duba cewa ya faɗi labarin ka, ba haka ake bada labarin mutum ba in dai mutum ya san ka duk ba wannan ba da farko dai wannan bidiyon sani aka yi na yi shi inda ba don an sa ne bidiyo nan ma ne ba zan ƙara fitowa ne magana bidiyo akan wannan ishun ba saboda ma'aifiyata ta yi min magana ta ga ana ta zagi na kaza kaza wa ta yi magana ita bata ji daɗin abin da ya faru ba kaza kaza kaza kaza na ba ta haƙuri kuma ta ce kar na ƙara yin magana kuma insha Allahu rabbi na yi alƙawari ba zan ƙara fitowa ne magana ba yanzu ma sani aka yi yan gidanmu ne suka saka ne wannan bidiyon na yi posting inda ba da ma da ba zan yi bidiyo na postin ba akwai wani wanda ya dauko hoto na saka yake ta zagi na aka tuttura min nake kalla yake ta zagi na yake cewa wai ni ina lesbian ni kaza kaza ni samha na rantsi da Allah na rantsi da alkur'ani izu sitin ban taba yin lesbian ba ban san ma ake yin shi ba kuma ni samha na rantsi da Allah na rantsi da alkur'ani izu sitin ba da wata kungiya da nake ciki na lesbian ko na wani abu babu ban san shi ba kuma shi wannan wanda yake magana yake zagi na na rantse da Allah na rantse da alkur'ani izu 60 ban san shi ba ban san daga inda ya fito ba kuma ban san waye ya saka shi ba ban san shi ba da wasu waɗanda suka fito suke ta magana a kaina suke ta batanci suke ta na suke ta min sharri da kazafi kala-kala na rantse da Allah na rantse da alkur'ani izu 60 ban san su ba ban san daga inda suka fito kuma ban san waye ne ya saka su ba abinda aka saka nan faɗa a wannan bidiyon kenan shi yasa ne wannan bidiyon wannan bidiyon saka ni aka yi na yi shi shi yasa na yi shi insha Allahu rabbi ni sam ba zan ƙara fitowa na yi magana akan wani ishu na faɗa ko na ba kuma dama ni ba faɗa nake da kowa ba ni ba faɗa nake da kowa ba ko wanda ake tunanin ma ina faɗa da ita ma mun yi waya da ita tun jiya tun shekaran jiya muke waya da ita ko jiya ma mun yi waya da ita ni ba da ita nake yi ba sabgoyin gabana nake kamar yacce ita ma take sabgoyin gabanta ita ma kuma ta san haka to insha Allah rabbi wannan shine bidiyo na ƙarshe da zan yi akan dai wannan ishin magana ko me za a ce a kaina ko me za a ce a kaina ma'aifiyata ta ce kar na yi magana kuma insha Allah rabbi ba zan yi magana ba ko da za a haɗu da ni a kashe ni a yanka ni wallahi tallahi ba zan yi magana ba zan bi umarninta kuma umarninta nake bi dama shi yasa nake ganin ci gaba a rayuwa na insha Allah rabbi ba zan ƙara yin magana akan wannan ishin ba nagode ine kuwa na san ki Na san kina sona don Allah karki ja